da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka kamar yadda aka saba a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duka a zangon FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 6 ga watan Afrilun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi kamar yadda muka saba inda za mu karasa tattaunawar da muka faro da shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar kano ismaila na abba a fakalla musamman ma game da zuwansa kasar maroko inda gwamnatin kano ke kokarin haɓaka harkar kasuwancin fina-finai da kuma musayar kyawawan al'adu da kasar za a iya kawo abu idan al'umma ba su fahimce shi ba mm. mewa ba a ba su ilimin da ya kamata su fahimce shi ba ne mm. ko ba a sanar da su abin da ba su fahimta ba mm. a sayyidina na alena cewa nasu a ada'u na jahi su mutane kullum suna rigima ne akan abin da ba su sani ba ko suna adawa da abin da ba su sani ba da haka wa idan an sanar da su ko an ba su shi a lokacin gabar da ya kamata su za su karba saboda su al'umma kullum suna kyamar bakon abu matukar ba a biyo da ita suja ba Haka kuma za mu shakata da waƙar Aminu Ala da yake lissafa tarihin ƙofofin Kano da asalin kowace. a safinatu idan aka biyo mu sannan a hankali za a ji tarihin wayannan kofofi na Kano musamman a cikin hira fa kalla ka misali in ana son a yi fim din da ya shafi kofar mm. Nasarawa misali mm. sai fa an hada da irin su fim village mm, <laughs> to saboda haka kure ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa domin nishadantarwa akan al'amuran yau da kullun da suka shafe ku To yanzu ga ci gaban tattaunawar da Usman ya yi da shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, Ismaila na Abba Afakalla, bayan komawarsu Najeriya daga ƙasar Morocco don haɓaka harkar fina-finai a tsakanin ƙasar da kuma jihar Kano. haka yake kuma safinatu mun tsaya ne a daidai makon da ya gabata ɗin inda nake tambaye shi kamar haka Malam Afakalla yawanci zaka ga cewa harkar fina-finan nan na tuna mun mai program kai a nan cikin shirin yau da gobe akan yadda aka so a yi wani irin wannan farfajiya ta shirya fina-finai a jihar Kano amma aka yi ca aka ce ai san ba a yadda ba har gwamnati karshe ta ce ita ma kanta ta hakura da maganar. Shin da ba ku auna wannan abun bane ko yaya koko ba a nemo irin ku bane da suka san me ake so a yi saboda da farko zan so kafin ka bani wannan ansa menene ma wai dan fim village nan da ake magana ne mutane da yanda suka kalle shi fa. To abubuwa ne guda biyu. Mm-hmm. Ka san za a iya kawo abu idan al'umma ba su fahimce shi ba mewa mm. ba a ba su ilimin da ya kamata su fahimce shi ba ne mm. ko ba a sanar da su abin da ba su fahimta ba mm-hmm. a sai na ali yana cewa nasu a ada umar mm. jahili su mutane kullum suna rigima ne akan abin da ba su sani ba ko suna adawa da abin da ba su sani ba da haka mewa idan an sanar da su ko an ba su shi a lokacin gabar da ya kamata su za su karba saboda su al'umma kullum suna kyamar bakon abu matukar ba a biyo da shi ta suja ba ai idan ka ɗauka hmm, kama daga kan kama daga kan duk wani abu da ake shigowa dan adam dama yana buri da hmm. sabon abu da zai shigo masa kuma amfani shi kwadan bai san shi ba ne kudan kodan ya ga cewa domin to ta wannan boran nasa yake iya fahimtar kaza ai ga hmm. amfanin sa da sauransu dan haka ta yiwu a wannan lokaci duk da cewa wannan wani abu ne na ita gwamnatin tarayya ta kawo domin ta kawo yadda za a yi wannan wato farfajiya ta masana'antar masana'antar fim da za a dinga ɗaukan fim da shauransu. Mm. Ba a iya fahimta ne ba akwai waɗanda ba su fahimci abun ba mm. suka yi wa abu hukunci. Mm. Akwai kuma laifin yadda aka ba wa mutane al'amarin ta yadda aka ba da su abibai bayan abibai kuma ba su fahimci menene abun ba don haka dole su kalubanci abin sannan kuma abu na uku ya ta'allaka da su kansu yadda su masana'antar fim ɗin ta ba wa kanta kima da fuskar da ake kallonta da shi a duniya mhm. a cikin al'ummar bahaushe mm. da haka wannan abin a cikin kashi ɗari wannan abin ya bayar da kashi kusan saba'in a kan mm. kyamar cewa wannan abu ba za a yi ba shi yasa ita gwamnati kullum ta ga sana'a takan alkinta ta ta tabbatar da ita ta nagartar da ita ta fitar da tsarin da suke ganin cewa abinda ake cewa dan kallo lafiya dan wasa lafiya mm, dan haka kowa ba su mm. yawa to dan haka dan aka samar da wa'annan da an samar da wannan abin a baya to ina da tabbatar maka al'umma za su fahimci abin da ake nufi da mm. sauransu duk da cewa idan aka ce film village kamar da ka tambaye ni ba ana nufin wai film village ana nufin film stage wato yanayin da ake samarwa domin a ɗauki fim mm. misali kamar an yi fim da message mm. kaga da message ɗin nan ka'abar da aka nuna a cikin da message mm. ai ba ita ba ce wadda muke zuwa muna ta gaskiyan ba ba ta gasken da muka sani ba haka wannan ita ce aka kirkira aka kwaikwaye ta aka samu shi ake ce masa film stage shi shi sunan film village ai kamar brand name ne. Wato sunan da ya tambayi. sunan da ya tambaru kamar ka ce nikon ko ka hmm. ce ka ce nikon hmm. akwai nikon a abuja akwai shi a paris akwai shi hilton akwai shi a paris akwai shi a ina ne hmm. sunan su hilton hilton ka gane to amma kuma akwai shi a cikin harami kuma sunan su Hilton kuma duk Hilton ba ta baya nuna cewa irin na na na, na Ka'aba shine a Paris ko a America ko a wani wuri iri ɗaya ne a Paris ko a America ko a Abuja dan haka suna ne dan haka idan har al'umma suka ɗauki abu da yanayin sunan abin ana so a samar da wani gari ne da zai bayar da tarihi irin asalin kasar hausa hmm. yaya za a samu tarihin kano shekara dubu saboda shi fim yana tafiya ne yana magana ne akan hoto hoton nan shi ne yake baka labarin ga abin da yake fai ake shi ake ce masa ma motion picture hmm. dan haka hotunan da motsin su da suke yi su suke baka fassarar ga abin da ake nufi duk ba ma gane ba ma jin mm. yaren indiya amma za a je idan ana za a ce ai auren ta yake so ya mm, hana baban ya tubure ai ta labari <laughs> mm. to ka ga bai faru wannan abin saboda wannan motsin hotunan ne suke baka fassarar abin da ake kallo abin da ake nema a fim idan a ce an cire an rufe sound an rufe komai ka kalli fim ka gane wannan motsin da hotunan suke yi ga mm. iya ga abin da ake nufi in bai zama bai zama in bai zama bai akalla ka gane hamsin mm. dan haka shi film village ne film stage dan haka wani abu ne da ake samar da shi domin a ɗauki fim da yanayin irin shekara ko lokacin da ake so a samar da wannan hotunan mm. dan haka fim yana magana ne akan da zamanin yanzu ko shekara ɗari ko shekara dubu don haka sai ka samar da wannan yanayin hoton domin idan wani yanzu ka ce masa a Kano shekara eh. ɗari. ba mm. irin wancan kanan ba ce tana buƙatar yanayi da irin da ba wannan na kwalta da motoci ba na mm. kofar nasarawa mm. idan ka ce kofar nasarawa idan ka taho a shekara goma ba haka kofar nasarawa take ba in za ka ba da labarin sarki misali mara martaba sarkin kano a marigayi da sa'adu bayar allah duk kansa allah da rahama gare shi idan ka ce ya biyo ta kan gadar da aka yi ta kofar nasarawa to kaga duk mai tarihi zai gane cewa a ah, to ai lokacin sa babu wannan gadar ba wannan da wannan da al'adar da ta zo ta hau yau a misali a tarihi mm. to akwai abubuwa abubuwa da tarihi wanda shi irin wannan waje yana samar da tarihi da yanayin da abin da ake so a ɗauka. Shiga ta Kano a Mm-hmm. to kin ga yana magana akan idan aka ce za a yanzu misali fim eh. sai aka ce za a yi amfani da kofar nasarawa to kin san yanzu an mata wata gadar sama eh, eh. tun daga cikin kofar ta hau ta fito to in aka ce za a nuna ga sarki ya biyo ta wannan misali a ce marigayi ado bayar Allah ya ji kanshi eh. to kin ga aka nuna tin za a ce a ah, nan ba ita ce ta da ba saboda wannan garan da bawo akan ta ga wani mm, gada ga mm. to dole irin wannan fim village za a koma sai a ce to bari a yi kofar nasarawa a wannan ta ƙarya yawa eh. sai a ce to ita za a yi akan ta a eh. nuna mutane ya fito abin daidai kamar yadda yake a daidai to maganan da yake kina shi sa muka ce to wannan waka ita ce za ta dace ta dinga raka mu a hirar nan to bari mu ya ci gaba da hirar inda yake magana na ce masa wasu suna ganin cewa fim din nan fa kowa za a yi mai gida ne ko mm. yaya ne za a yi wa mm. fim mm. ga abin da yake cewa. ba wai za a je a yi wa 'yan fim Idan eh, na gada haka mutane kila suka fahimci abu. Gari ne ake sa kamar yadda na gaya ma an yi wannan da dasa ɗin. mun ji hawa da aka an yi ne yanayi ne aka je aka ɗauka aka ga taswira sai a ɗauko masu zane wa'inda ake kira su wannan wato artist wannan wanda ake kira su kamar set designer sai dai mm. su bayar da zane ga yadda abubuwan suke ga hoton dan haka sai ga kana zuwa sai ka cewa wannan duk abin da ake da sauransu ya ga cewa gashi wani mm. ne da ga an yi wani kamar kogo da dutse da sauransu mm. wallahi kana taba sai ka ji kawai wannan ne kawai sahu na ma eh, irin ne da haka ba komai a ciki idan haka wayannan abubuwan a wannan lokacin gaskiya kamar yadda na gaya maka dan adam kullum shi ba da za a samun da daraja ko ya rage darajar kansa akwai matsaloli waɗanda ita masana'antar ta samar da su na yadda kuna al'umma irin al'umma malam bahaushe da aka santa da yakana aka santa da mm. daraja aka santa da mutunci aka santa da kunya aka santa da wato karamci da wane ne aka ga kuma ana fito da wani abu da sunan wannan al'umma to mm. dole al'umma idan an kawo wani abu su zaci cewa wancan abin shi irinsa za a yi mm. to kuma da ba a samar da yanayin ba kuma da yanayin da aka gani hukuma ita hukuma ta tsaya ta kalli wannan abu domin ta samar da lokaci da yanayi da za a iya samar da yanayin da za a gani cewa mm. yanzu ya kamata duk da cewa abu ne wanda zai ba mutane masu ɗimbin yawa abin yi saboda yau idan ka tafi mu gaba ɗaya ana yin siyasa a yanzu a hmm. UK suna siyasa a sai biyu lai dama wannan an daɗe hmm. duk wayannan mutane da su fito su su zama karatu ina kake so ka sa su babu sai ka musu kowa ya sani yau ba a nan ba har nan a wajen ku aiki abin wahala ne wahala ne neman sa wahala ne sosai to balantana mu nan Kano ko a ce Najeriya gaba ɗaya hmm. wanda kullum matasa ne ana graduation daga makarantu ana fitowa duk duk wani qualification da kake nema yau in kace a kara maka daga nan zuwa safi sai kan mm. ya daure kan mutanen da za su sosai idan haka idan an samu wani abin yi da zai taimaki matasa dole alkin tashi dole kuma gwamnati ta shigo ta tsawata ta fitar da tsarin da take gani an yi wani abu to wancan abubuwan da ya faru ne da irin wa'annan abin da ake mm. gani ya sa mutane ka san an ce wai idan miciji jiya mutum eh, in ka ga bakin san ma <laughs> sai a gudu mm. <laughs> eh, to gaskiya na ji daɗin yanda kai mana bayani tiryan tiryan wanda duk mai biyun mu yanzu haka na san shi ya buɗe akan wannan bayani ah, daga ƙarshe tambaya nake son maka saboda yanayin lokaci duk wannan abubuwan da ake yi na tabbatar cewa akwai a tafiyar kamar yadda muka magana da kai kun tafi da nura usudin kun tafi da gabon da kwamishina da sauransu to wannan tafiyar da kuka yi yan fim kuma a wani bangaren musamman in kawo social media abin bakin ciki sai ka ga suna ta faɗa da junansu suna ta zagin juna yaran su na zagin yaran wannan kamar ba zan fito maka kai tsaye kamar magana matsala adamu zango da alinuhu a da bnb ne mm. da wane ne duk gasu nan kowa abu sun cakuɗa mm. shin anya ba za su watsa mm. muku ƙasa a ida ba wannan yunkurin da kuka fara ko ku akwai abin da kuka shirya ita wato na kalli masana'antar ba jaririyar masana'antar da ta cewa yau idan babu wani ba za a yi ba mm. ɗaya kenan mm. abu ne wanda shi dan adam kullum shi ne yake ba kansa daraja ko ya zuba wa kansa da daraja mm. wancan abin mu a matsayina na kirawo su na ga na ya na daidaita tsakanin su na gani cewa wane da wane da wane wanda kuma duniya ta ɗauki wannan har muka hira da falala kai yawwa su mabiya har kullum Mm. wato makaki ne wasu akan akan soyayya da biyayya mm. da abinda da suke so mm. especially mabiya irin na jarumai tunda ana kiransu stars Mm. don haka ba wai a cikin fina-finan hausa ba hatta a kasashen duniya da mm. tushen irin su indiya idan ka ke mm. su wajen kuma ku da irin wannan matsalar a kan irin fan amma yanzu idan ka ke matsalar indiya ya haɗa yana ɗaya daga cikin rigigimin da yake faruwa a cikin masana'antar fim yan fans ɗin wannan da fans ɗin wannan ana rikici ana kaza ana kaza amma mu muna ƙoƙari mu ga mu samar da yanayin da zai zamanto cewa din daftarin nan ba haka take ba hmm. ko da a baya ana yin wannan abin a ce dan SAB ne wannan dan CSF ne wannan dan hmm. kaza ne hmm. duk ba su hana mu'amala da kuma abubuwa ba saboda su mabiya su ne suke bayar da dukkanin wani abu da aka iya samu na matsala ko na tuhuma ko kuma na abin da bai dace ba amma mu abin da muke faɗa har kullum ita wannan sana'a ta yi birin kasar da shi kansa yanzu dan Kaliwood da ni zuwa na maroko Allah ya kara haska kama wani abu har da sun rasu wani cewa ita sana'a ta yi karfin da nan gaba ma waɗanda suke hakilan ta suke wallah za ta zama ba su ba sai sun yi da gaske gaskiya mm, sai sun yi da gaske da irin tsarin take saboda duniya ta karɓe ta mm. matsalar ka ga yanzu kamar can mun je wani gidan talabijin da ake kira 2M mm. yana nan a san city suna neman content irin na fina-finan Hausa Wato, wato. abubuwa na eh. Hausa amma babu yanzu kamar wuraren ku nan kuna hmm. yin abubuwa na na labarai na hausa hausa ta riga ta birin kasa sosai gashi har muna gashi har mun dada fadada ta yanzu haka ma kafin in hira nan da kai da na gama gabatar da shirin taskar mu na VOA a video kuma TV ne kuma Hausa to yanzu ka ga yanzu magana magana ta tafi yanzu ana neman dukkanin wayannan content din hmm. dan haka akwai mutanen da yanzu sun gamsu sun hmm. yadda tunda gwamnati ta fito da tsari na daraja ta fito da tsari na mutunci da kuma nuna cewa so ake a nuna malam bahaushe a yanda yake mm. bisa darajarsa da kimarsa da martabarsa a idanun duniya mm. don haka akwai al'umma da yawa da suke za su saka wato jarinsu a cikin wannan tafiya mm. idan haka mu har kullum shawarar da yake ba waɗanda suke irin wannan sana'a yi hatta su zama cewa sun nutsu kada su ga sun kwarar da abu ƙarshe su je su zama 'yan kallo saboda tsarin da ake shi yasa kullum muke ƙoƙari mu ga mun tafi da su su samu wayewa samu fahimta su san cewa wannan haraka ta business ce kuma ta mu'amala ce hmm. sai an yi hakuri da juna yau ina iburu yau ina ina su tsigai Allah ya yau ina ne aya hmm. yau ina Ahmad Ibnu ina ji da garba ba ɗayan su ba ta an daina yin sin ba daina yi ba hmm. dan haka duk wanda yake tunanin wai sai da shi za a yi ina bata kansa lokaci ne saboda duk wa'annan da na kirawo shi ya san lokacin da suke kan ganiyarsa mewa shi ba a labarinsa ko kuma ana sa bai kai su ba amma yau ba sa nan an ci gaba da yi dan haka hmm. sana'a ce da ta riga ta zo ta tsaya babu wani wajen babu shi za a ce da za a yi ba hmm. ko za a daina yi ko za ta yi baya wallahi gaba za ta yi wannan shi magana dan haka kullum muna kira a kan a zauna lafiya a nemi arziki mm. kuma a tsaya a buɗe idanu a ga ta yaya za a ci moriyar abubuwan da gwamnati take kawowa domin ci gaban wannan sana'a. To mun gode sosai Malam Ismaila na Abba Afakalla wanda ka samu damar tattaunawa da mu a cikin shirin yau da gobe mai tsawo. To godiya nake Malam Usmanu Allah ya taimaka. Amin amin. Wasu na ikirarin zamani ya sauyawa. sun ci gaba kawanansu ya zama waiwa ni kuwa sai na sarki Allah ya zama bishi ka sha ba dai waka ba ta eh, rawa ba ce eh, ta kwanciyar hankali ce kwanciyar hankali kuma tarihin ta yasa na eh. tsinke ta da yawa haka na saka mm. saboda in ke kula lissafi yake ɗaya bayan ɗaya in ma mm. baka san asalin waɗannan ƙofofin da su ganuwa da su waye zaka ji a tarihin ce mm. to kin ga irin waɗannan abubuwa abin da yasa kuma ƙarin kawo wannan waƙar da ta raka ita hirar da muka yi da shi a Ismail Afakalla shine tarihi shine kai sannan kuma duk al'ummar da bata da tarihi to tana da matsala sannan to irin wannan kamar yanzu shi ala ya ɗauki tarihin kofofin kano ne ya waka da shi mm. to idan akwai ilimi da wayewa da fahimta da haɗin kai a mm. tsakanin 'yan shirya fina-finai mm. za su kalli irin wannan tarihin sai su mai da shi fim ki ɗauka cewa wannan waka da ake fim kike kallo kin gani to akwai su shine maganan da shi afakan layi ke na cewa akwai al'adu akwai musayarsu Hmm. yawa ko ɗauka aka yi daga ƙasar Morocco ya aka yi saka shigo misali Kano lokacin kila cinikayya hmm. shi kan shi fim ne hmm. akwai abubuwa da yawa dai da za ka yi saboda haka akwai kuma sakonni da yanzu haka a shafin duk da yake ba mu sa eh, tambayar mako ko tambayar da muke a rana ba rana ba eh. amma duk da haka tunda mun tuna musu ga abin da za mu yi ba su rasa tufa albarkacin bakin su ba akwai Aminu Adamu Malam Maduri da Umar babban yaya sabon gida suka ce salam yau da gobe ikon allah ku tambaya mana afakalla ayya ai dauka muka yi muka aji ko ku tambaya mana afakalla ta yaya za su yi musayar al'adu bayan sun zubar da al'adun malam bahaushe sun dauki na turawa ku tashi lafiya yau da gobe to amma a cikin maganganun da yayi ya yi magana akan al'ada din nan wanda kuma da abu ya ce in ka fara shi sai ka yi gyara dama ai mm, to mm. kuma gyaran suka dauka mm. za su yi ko to tun da za a gyara sai a musu kuskure ba eh. sai in kamar dai su masu yin fina-finan nan na Hausa kamar suna dan kamantawa eh, ana dai magana cewa muta Hausawa gaba ɗaya rayuwa ce yanzu aka bar ta Hausawa aka dauki ake dauka ta tura amma kamar eh. masu fina-finan nan in kamar yadda muka taba hira da ban zan iya mata dai ko sunan shi ba amma ya ce abin yana tafiya da zamani ah, wani abin sai an sa zamani Mm. wani abu sai an sa zamani sannan eh. za a gane menene me yake tafiya eh, kamar ni mm. Usman ina daga cikin wa'anda gaskiya mm. film ne na hisan dan ga zamanin na eh to kin ji ba to kuma baki san wani abu ba ma <laughs> eh. akwai akwai da yawa da ya kamata a ce in za ka yi hukunci ko kuma za ka kalli al'amari to ka san al'amarin kafin ka yi magana a kan shi akwai fina-finan da aka yi a zamanin nan da yawa gaskiya na ka kalle su a baya ina nan ma na ka kalle su amma maganan gaskiya an yi masu ma'ana. Mm, da kwai ma'ana kuma Usman da kwai fim ɗin da ka kalla ma ka ga cewa ba a masa waka ba amma za ka ji kana son shi kuma yayi ma'ana. Sosai ai na ga miki. Ya danganta gaskiya. Su je in suka nema za su dinga gani akwai waɗanda suke kokari gaskiya mm, suna mm. kamantawa ba ma san mu faɗi sunan fim ne saboda kai zama talla ba su eh. biya ko kwabo ba saboda haka ba za mu faɗi sunan kowane fim ba. Eh. Amma akwai kuma sakon kafin ki dan karanto mana wani akwai sakon shi kuma ah, Iliya ne? Mm. iliya mai shayi garki mm. ya ce nagarin sunan shi shi nagarin daura mm. ya ce yau da gobe ni dai sai dai na yi muku fatan alheri ba zan shiga wannan maudu'i ba ko na aika wasiƙa ba kwa karanto min ko ko ni yi wani laifi ne ban sani ba ku tashi lafiya to yanzu kuma ai gashi mun karanto to da muka gani ba <laughs> eh shi ne amma ni gaskiya wannan sunan sabon suna ne gaskiya sai dai ya tambayi yan facebook kila su ne eh, ba su ko suna <laughs> ba su maka sako mana <laughs> yawa dan mu dai gaskiya ba mu ganshi ba ko kuma kila yana ta tura ta can ta email eh to kila eh ba mamaki tunda mu kuma mm. ka shiga facebook ka dan ansa ko kuma ka shiga twitter ko kuma ka mm. shiga instagram zaka mm, iya ga mu eh. sai mu ku gano ka to usman Gana boda mai ps patuskum yace eh ya kamata gwamnati ta duba bangaren fina-finai na Hausa da idan basira mhm. a matsayin sana'a da ciyar da al'adun Hausa. A hannu ɗaya kuma ya dace mai jagorantar tace fina-finai ya sa ido sosai wajen gano cewa ba a saki fina-finan da za su gurɓata al'adu da ma addini ba. Eh. Sai kuma na su haɗin gwiwar Dauda Umar mhm. Januhu da Naja'atu Umar Januhu mhm. suka ce yau da gobe ƙaryata boka. Tabbas matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na ganin ta ƙara haɓaka wannan harka ta masu shirya fina-finan Hausa abu ne mm. mai kyau. Mm. Sai dai muna kira kira ga masu ruwa da tsaki a harkar da su ƙara dage damtse wajen kawo ma masu kallon fina-finai fina-finai masu ma'ana mm-hmm. muna gaida masu gabatar da wannan shiri muna ansawa to kafin mu je ga dan gutsiran karshen mu na shakatawa mm. bari mu karanta akwai mustapha chairman ya ce ah, hashtag menene Magizawa? ina ga wani inkiya shi ce mm. ya ce yau da gobe shirin matasa lallai shirin gwamnatin kano na musayar al'adu daga kasar maroko shi ma sai ce ya yi daidai domin ƙara dankon zumunci tsakanin najeriya da kasar maroko sashen hausa na murya amurka ku tashi lafiya mm. to bari mu dan shakata ruwa da ake faɗi ku ji kanawa suna canja sunanta ba wa mai batun ko ba komai dai an ji tarihin kofofin Kano mm. a kashi na farko na wannan mm. waka ta hada da in an ji murya farko har da ta taya shi ta ce Maryam Fantamoti eh, eh. eh, to akwai sakon Babanu Basko Azare yace yau da gobe ikon Allah yaushe za ku yi mana hira da jaruma Rahama Sadau muna nan in har ta ba mu damar haka in sha Allah za a ji mun kawo ta mm. idan akwai wani lokaci ne yanayin ayyukan su ne yake sa sai ka yi da gaske mm-hmm. <laughs> tunda kowa yana ta kai farautar kwana <laughs> to haka yake yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu a madadin so dangi sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Sulaiman Tarwali ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa ni hutun karshen mako lafiya Kan tabarkin ci gaba tilas ne, ku kyale shashanci ai sharri ne.